Paulo. a jiya mun ji ƙarashe ko ƙarin bayani akan ma'anan inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwa al azizul hakim wannan aya mun ji cewa ta karantar da mu tsantsan tauhidi kuma Allah ta'ala ya janyo hankalin ɗan adam Allah ta'ala ya janyo hankalin mutane cewa duk abin da za ka yi ka sani Allah yana kallon ka shi ne babban saƙon domin inna Allah la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fi sama'i duk abin da ka sani duk lungun da za ka shiga duk abin da za ka aikata duk abin da za ka yi to Allah abin da kake yi baya boyuwa ga Allah a sama za ka yi shi Allah yana sani a ƙasa za ka yi shi Allah yana sani a cikin teku to duk wannan bayanin Allah ta'ala ya karkatar da mu zuwa ga girmansa da kuma jin tsoronsa musamman a lokacin da ka kaɗaita babu kowa tare da kai ya zama ka sani ko da ba kowa tare da kai to akwai Allah kuma ya sa abin da kake aikatawa wannan ana so kowane musulmi ya sanya wannan a zuciyarsa Allah tabaraka wata'ala sai ce huwa allazi anzala alaykal kitaba Allah shine wanda ya saukan maka da alqur'ani alkitab bi ma'ana alqur'an littafi Allah shine wanda ya saukan ma da wannan littafi na alqur'ani minhu ayatun mukamat a cikin wannan alqur'ani akwai ayoyi waɗanda ma'anarsu take a bayyane bai buƙatan ƙarin bayani wato duk wanda ya ji su ya san abin da ake nufi ba sai an masa ƙarin bayani ba ana ganewa shine minhu ayatun mukamatun sai ce wa ukhar hunna umul kitab su ne asalin littafin su ne mafiya rinjaye su ne mafiya yawa idan kana karanta alkur'ani mafi yawan alkur'ani daga jin ana karatun ka san abin da ake faɗa kuma kana gane abin da ake faɗi domin ayatun ne muhkamatun ayoyi ne waɗanda suke a bayyane ma'anoninsu ma suke a fili wanda kana iya gane su nan da nan sai Allah ta'ala ce wa ukharu mutashabihat sannan akwai wasu ayoyin kuma daban waɗanda su waɗannan ayoyin to daga cikinsu akwai 'yar likitarwa. an gane suna neman mai abin da yake da rikitarwa mai yake nema ƙarin bayani ka ce adalci na ubangiji ya ce akwai waɗanda suke mukamat amma kuma akwai wa'ukaru mutashabihat waɗanda a cikin ma'anarsu akwai 'yar rikitarwa fa'amman lazina fi qulubihim zaigun amma su waɗanda suke da karkata a zuciya mutanen da ba su da tsarkin zuciya waɗanda ba na ƙwarai ba ana ganewa waɗanda manufarsu ba Allah ba ne fayattabi'una sha tashabaha minhu sai su ta kwakwale kwakwale suna bibiyan waɗanda suke da rikitarwa ɗin sai ya ɗauko aya mai kamar rikitarwa ga mutane sai ya je hota cikin al'umma me yasa ibtiga alfitnati saboda neman fitina saboda neman rigima saboda neman hayaniya ibtiga alfitnati wa ibtiga a ta'awilihi da neman sai ya kwakulo wata ma'ana sai ya fitar da wani tawili na wannan aya sai Allah ta'ala ya ce wa ma ya alamu ta'awilahu illallah babu wanda ya san haƙiƙanin ma'anar alƙur'ani sai dai Allah kowa ƙoƙarinsa yake wa ma ya alamu ta'awilahu illallah ba wanda ya san haƙiƙanin ma'anar alƙur'ani asalin abin da ake nufi sai Allah wannan za ka yi tsayawa illallah ko ka ce wa ma ya alamu ta'awilahu illallahu na fil ilmi babu wanda ya san haƙiƙanin ma'anar alƙur'ani sai Allah da waɗanda suke da zurfi a cikin ilimi warrasikhuna fil ilmi su ne waɗanda suke da zurfi wato suna da zurfi cikin ilimi su ne arrasikhuna fil ilmi to su waɗanda suke arrasikhuna fil ilmi kullum magana su ya ƙuluna amanna bihi zaka ji suna cewa mun yadda da alƙur'ani gaba ɗayansa mun yi imani da alƙur'ani dukkaninsa kullum min inda rabbina dukkanin alƙur'ani mukamai wa'anda ma'anarsu take a bayyane da wa'anda suke mutashabihat wadda ma'anarsu ke da rikitarwa amanna bihi duk mun yadda da su daga Allah ne kullun min inda rabbina duka kowane bangare na qur'ani daga wa yake daga Ubangijin. wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu wanda yake yin azanci yake yin tunani dangane da ayoyin Allah sai ma abota hankula wa ya zakaru illa ulul albab babu wanda yake azanci ya tsaya ya kula da ayoyin alqur'ani da ma'anoninsu sai wa'anda suke masu zurfin hankali bari mu ji tsokacin malamai dangane da waɗannan ayoyi idan ka duba al-misbahul munir fi tahdhibi tafsir ibn kathir i'dadu jama'atin min al-ulama na safiyur rahman al-mubarakpuri cewa bayanul ayatil mutashabihat wal muhkamat bayani ita wannan aya za ta yi maka bayanin ayoyi muhkamai da kuma ayoyi mutashabihai wanda suke mutashabihat in aka ce muhkam wanda yake wadihu dilala ayoyin da ma'anarsu take a fili idan aka ce mutashabihu to ayar da take da rikitarwa tana buƙatar bayani yukhbiru ta'ala Allah da kansa yake ba mu labari anna fil qur'ani lallai a cikin littafinsa alqur'ani akwai ayatun muhkamatun akwai wasu ayoyi tsararru waɗanda suke bayanansu a fili yake kunna ummul kitab su ne mafi rinjayen alqur'anin ai bayyanatun wazihatun dilala ayoyin da suke a bayyane wanda abin da suke karantarwa a fili yake lalti ba sa fiha ala ahad babu ainihin rikitarwa ga kowa akwai ayar da daga an faɗe ta in za ka yi aiki kawai ka kama aiki ana ganewa ayoyin suna nan misali Allah ya ce kaza haramun ne eh? idan Allah ya ce kaza haramun ne a kaga wannan aiwadihun yana cikin mukamat an yi ma bayani kai tsaye an ce kaza haramun ne ko a ce ma kaza halal ne ko a ce ma kaza kaza ne a gaya maka shi karara akwai kuma wanda za a yi wata magana da kana buƙatar ƙarin bayani shi ne yake cewa wato lalti ba su fiha ala ahad wa minhu ayatun ukhar cikin qur'ani akwai wasu ayoyin daban fiha ishtibahun fi dilalati ala kathiyin minan nas aw ba'dihim a cikin wannan ayoyin sukan ɓoyu ma'anarsu takan ɓoyu a wurin da dama daga cikin mutane ma'anarsu takan boyu ko a wurin wasu ɓangare na mutane su kasa gane haƙiƙanin abin da ake nufi kamar radda mashtabaha alaihi ila alwadih minhu duk wanda ya ga wata ayar da bai gane ba ya ɗauke ta ya maida zuwa ga wanda ya gane to wannan ya kukuta ya tsira wanda ko ya akasi al'amari zai juye masa don haka Allah ta'ala ya ce in dai alƙur'ani ne waɗanda suke muhkamad Allah ya ce hunna ummul kitabi su ne mafi yawan alƙur'ani mafi yawan alƙur'ani ma'anarsa a fili take ba ta ɓoyuwa ga kowa wato shi asalin alƙur'anin kenan eh wa ukhar mutashabihat shi ma wannan mun ji fal mukamat wasu malamai suka ce ayoyin da ake cewa muhkamai sune ne nasikhuhu ayar da ta zo ta shafa wata aya yanzu wannan ayar da ta shafe ya nuna ita ce muhkam wadda aka shafe ita ce tana cikin wa ukhra mutashabihat ana ganewa domin shafa aya to yana nuna wannan hukuncin ya yi wa mutane nauyi sai Allah ya kawo mai sauƙi ana ganewa ko magana ta yi wa al'umma nauyi sai Allah ya cire ta sai ya kawo mai sauki kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya nuna mana cewa cikin alkur'ani musulmi ɗaya na iya yakar kafiri nawa kafiri goma daga baya kuma sai Allah ya ce a'a duk musulmi ɗaya na daidai da kafiri biyu kaga yanzu wannan ta zo ta mai canji wancan Allah ta'ala ya ce ma nan min ayatin aw siha. tabaraka wa ta'ala ce ma nasakh min ayatin ba mu taɓa shafe wata aya ba cikin ƙur'ani tana nan tana aiki sai muka shafe ta Na na'ati bi khairin ha za mu zo da wadda ta fita au misli ha ko irinta ɗayan biyu ko dai mu zo da wadda ta fita ko mu zo da irinta muna ganewa haka Allah duk ayar da Allah ya ce an shafe wannan to ka duba wadda aka kawo a madadinta da an shafe wata aya sai ka duba wadda aka kawo a madadinta irin kama a ce mace in mijinta ya mutu za ta shekara ɗaya ba ta aure ba daga baya sai Allah ya kawo aya ya ce wata hudu da kwana goma yanzu wane ya fi wa mace sauki a ciki shekara ɗaya ko wata hudu wata hudu da kwana goma ya fi sauki domin ta shekara ɗaya ba ta aure ba kila shekara ɗaya na tana cikin wani yanayi ko ba haka ba to sai Allah ta'ala sai sauƙaƙa al'amarin to haka ake samun sauƙi Allah ya kawo wata aya ya yi sauƙi wannan mun bada ta ne wato a matsayin mujarradin misali wa halaluhu hakanan alqur'ani duk abin da ya bayyana na halal shi ake cewa muhkam alqur'ani ya zo kai tsaye ya yi bayanin halal wa haramuhu ko ya bayanin haram wa ahkamuhu ko ya bayanin hukunce hukunce sannan wa hududuhu ya yi bayanin hudud wa fara'iduhu ya yi bayanin ainihin gado wa ma yi umaru bihi wa yi umaru bihi da abin da aka yi umarni da shi kuma ake aiki da shi a nan wurin idan aka ce menene ayoyi muhkamai ana ganewa al muhkamat waɗanne irin ayoyi ne sai ka ce duk wata aya in muka ɗauki fahimtar al-imam ibn kafir duk wata aya da ta zo ta shafa wata sai ka jefa ta gidan muhkamat duk wata aya da ta zo tana bayanin halal sai ka jefa ta gidan muhkamat duk aya da ta zo tana bayanin haramun sai ka jefa ta mai cikin mukamat muna ganewa duk wata aya da ta zo ta ɗauko maka ainihin fara'id na gado haka nan ayar da ta zo ta ɗauko hudud misali da Allah ya ce asariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma asariqu wasariqatu ce barawo eh, ko da barauniya ku yanke hannunsu wannan ayan gama magana me kake nema ayan gama ko barawo da barauniya Allah ce ku yanke hannunsu to duk wani hukunci da Allah ya ce ayi kaza sai ka jefa shi gidan me hukamat ana gane wannan in mun ɗauki fahimta ta shi al-imam ibn kathir to idan wannan shine duk da cewa akwai wasu bayanan na wasu malamai daga ciki suna da yawa amma kaɗan daga ciki in aka ce mukamat sune al-ayatul wadihat allati la tahtaju ila bayani ma'anaha sune ayoyin da suka zo ƙarara ba su buƙatan ƙarin bayani don fahimtar ma'anarsu an gane wannan ko ila gairiha min al ayati wal ahadith ba su buƙatar sai an kawo aya ko hadisi don a bayyana ma'anarsu akwai ayoyin da suke a fili da ka ji su baka buƙatar sai an kawo maka aya ta fassara maka su baka buƙatar sai an kawo maka hadisi ya fassara maka su iyakacin abin da ayar ke ɗauke da shi to ma'anarta ya fito fili ƙarara kowa ya gane abin da ake nufi wasu malamai suka ce al'ayatul lati ta hatawi alal nasikh ayoyin da suka ɗauko annasikh wanda ya shafe kamar yadda muka yi bayani wal halali wal haram suka ɗauko halal da haram da hudud da fara'id wa ma yu'minu bihi muslim da abinda musulmi ya yarda da shi kuma yake aiki da shi wayannan ana kiran su mukamat wasu malamai suka ce anna kullama tamakkana al-mufassiruna min tafsirihi duk wata ayar da mai fassara malami mai fassara ya iya fassara ta ba tare da ya buƙatu da zuwa nemo taimakon wata aya ba a fili wannan aya tana cikin mukamat jama'a muna ganewa to idan mun fahimci abin da ake ce ma mukamat su ne ayoyin da ma'anarsu take a fili ba sa ɓoyuwa ga kowa su ne mukamat ko mutashabihat fa su ne ayoyi waɗanda suka zo da rikitarwa suna buƙatar ƙarin bayani in ma a ɗauko wata aya ta ƙara bayani a kansu don bayanin bai fito ba sai an nemo wata aya sai ta yi ƙarin bayanin jama'a muna gane wannan suna nan da yawa cikin qur'ani in za mu ta kawo su mun san cewa lokacin mu zai tafi suna nan da dama aya ce an faɗi wani hukunci amma ba a ƙarasa shi ba sai a wata ayar sai a ƙarasa hukuncin ko ko a wata ayar sai a ƙara bayani to irin waɗannan su ne suka jefa su ɓangaren mutashabihat wallahu alam to idan muka ɗauki fa'amman ladina fi qulubihim zaygun amma waɗanda cikin zuciyarsu akwai karkata akwai mai karkata suna da wani ciwo a zuciya eh ai dalalatun wa khurujun wa khurujun anil haqq suke da bata da kuma kaucewa gaskiya fanɗarewa gaskiya ilal batil zuwa ga ƙarya fayattabi'una mata shabaha. kullum abin da suke kwakwale-kwakwale abin da zai kawo rikitarwa ai inna ma ya khuduna minhu almutashabi abin da suke kamowa kullum shine wanda yake da rikitarwa alladhi yumkinuhum an yuharrifuhu wa'anda suna iya juya shi ila maqasidihim fasida zuwa ga manufarsu mummuna akwai ayar da an faɗe ta amma baka san dalilin saukarta ba kuma kana buƙatar sanin ma'anarta idan baka sani ba sai wani wanda baya tsoron Allah sai ya ɗauki wannan ayar sai ya nuna maka cewa akan wani abu ne da yake yi na ibada ko bid'a sai ya kara bid'a shi da wannan aya ana ganewa sai ya idan tunda mutane da dama ai ba su san alqur'ani ba ko ba haka ba abinda aka gaya musu wani ma ko larabci kai zai ce sadaqallahu alazim saboda ya bar kansa a haka bai san alkur'ani ba duk inda aka buga shi can zai bugu ana ganewa yauwa wani muna wannan magana da shi eh, abin nan eh, magana ta taso sai ce ai izala ba ta daɗe da zuwa ba don haka tunda ba ta daɗe da zuwa ba ya nuna ƙarya ce kenan ita izala wannan shine hujjar da ya kawo ba ta daɗe da zuwa ba don haka ƙarya ce sai na tambaye shi na ce ɗariƙa shekarar ta nawa sai ya shiru na ce to in baka sani ba bari in gaya maka bayan rasuwa annabi da kusan shekara ɗari biyar inda ɗariƙa kake magana aka samu wanda suka shigo da tasawuf ba wani abu ne da ya fara zamanin annabi ita ma zuwa ta yadda izala ta zo ɗariƙa ma zuwa ta me zai sa ba za a bar duka ba duk a kawai a tsaya ga musulunci ko ba haka ba kuma da za mu yi haka da mun zauna lafiya sai na ba shi wani misali na ce yanzu 'yan dariƙa suna maulidi ya ce e ka yadda 'yan dariƙa na maulidi na ce ina eh, Allah ya ce a maulidi sai ya kawo ayar da ake kawo musu in sun zo mai ayar maulidi sai su ce ai Allah ya ce kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ce kul ka gaya musu ya kai annabi Muhammad bi fadlillahi da falala da Allah ya musu wa bi rahmatihi da tausayi da Allah ya tausaya musu fa bi zalika da wannan falala ta Allah da tausayin Allah to mutane su ta farin ciki farahu su ta farin ciki huwa khairun mimma yajma'un ya fi alkhairi bisa ga abin da suke tarawa a cikin wannan aya an ambaci maulidi a zahiri dai babu kalmar maulidi ana gane ba babu ita wannan ita ce ayar da ake kawo musu a matsayin ayar maulidi sai na ce to tambaya nake so in maka shekarun da aka yi ba a maulidi duk waɗanda suka zo kafin maulidi ba su gane ayar nan ba sai malamanku na yau ko ba ka ba tun daga annabi ba wanda ya gane ayar har sahabbai tabi'ai tabi'u duk ba su gane wannan ayar Allah ya sauke ta dan ai maulidi bane inda wannan aya aya maulidi ce da annabi ne zai fara domin da aka sauke ayar sallah ai annabi ya fara yin sallah kuma ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda ko ga ina yi da aka sauke ayar azumi wa ya fara yin azumi annabi muhammad da aka sauke ayar hajji annabi ya fara aikin hajji har ma ya ce hudu anni manasikakum to kamata ya da aka sauke ayar maulidi sai annabi ya fara maulidi sai ce ku koyi maulidin ku daga wurina malam da in ne maulidi na sai na baka mamaki ko ba haka ba amma annabi bai ce ba to tun da yanzu annabi bai yi maulidi ba ɗayan biyu ko dai annabi bai gane ayan nan ba kai kai ne ka gane ko kuma ya gane ya ƙi don Allah wane ne ba barna ba ka siffanta annabi bai gane ayar da aka saukan mashi ba sai kai ka gane babu haɗari eh ko kuma ka ce a'a annabi ya gane ayar maulidi ce amma ya ƙi wannan ba tuhuma annabi ba ne da ainihin cin amana sako ka gana ai matsala ce ko a ce kuma duk almajiransa babu wanda ya fahimci wannan ayar ka duba soyayyar abubakar da manzan Allah ka ɗauki kawai lokacin isra'i abin nan eh, lokacin da suke tafiya hijira tsakanin maka da madina abubakar siddiq shi ya ɗauki tsumma ya toshe kowane rami saboda tsoron kada wani ƙwaro ya fito ya ciji manzon Allah saboda ƙaunarsa da annabi rami ɗaya ya rage ba abin da zai toshe shi sai ya ɗau ƙafarsa sai ya toshe rami. ashe ko akwai maciji a ciki macijin nan zafi ya dame shi ya ko ci gaba da saran sayyidina abubakar yana ci gaba da saran shi yana ci gaba da saransa a cikin wannan rami shi so yake a buɗe ya fita amma abubakar bai nuna maciji yana saransa ba saboda kada annabi ya damu sai dai annabi ya ga yana ta zufa yana ta zufa sannan daga baya annabi ya gano fa akwai matsala ga abin da ya faru kana da wanda yake son annabi kama abubakar kana da shi to amma abubakar bai taɓa yin maulidin annabi ba ya fika kusa da annabi shine babban aminin manzan Allah Allah ya tabbatar da abokantakar abubakar ga manzan Allah da nassin ƙur'ani eh idh yaqulu li sahibihi idh ma tilgani a lokacin da yake cewa abokin tafiyarsa aboki Allah ya kira shi mai sahibi so abubakar sahibin manzan Allah ne da nassin ƙur'ani duk mai imani ya yarda da wannan ka duba soyayya abubakar da annabi kuma sirikin annabi ne ta fuskar surkuntaka annabi ya auri aisha a hannun abubakar sahabinsa ne khalifansa ne abubakar ya yi mulki ya yi khalifanci bayan rasuwan annabi amma abubakar bai taɓa kiran maulidi ba kai kuma ka ce wanda baya maulidi baya son annabi kenan abubakar bai san annabi sai kai da ka zo bana kai baka ma ga annabin ba labari kake ji shi ko annabi ya ci abinci tare da shi ya kwana wuri ɗaya da shi sun yi tafiya tare sun yi sallah tare sun yi azumi tare sun yi aikin haji tare babu wani abin da aka yi a musuluncin nan wanda annabi ya yi guda ɗaya wanda babu abubakar suna cewa abu ɗaya ne annabi ya ba abubakar shine rasuwa annabi abubakar ya fita bayan gari ko da ya dawo sai ya tadda annabi ya rasu amma in ba daga nan ba duk inda annabi ya sa kafa suna tare da abubakar amma duk da haka bai yi maulidi ba to ila abubakar bai gane ba ne mu je wajen umar shi ma ya zo ya gama shekarunsa goma sha bai yi maulidi ba usmanu bai yi maulidi ba aliyu bai yi maulidi ba muawiya aka yi ta tafiya sai daga baya an shekaru ɗaruruwa aka samu wani sarki ganin damansa ne ya ga cewa ya kamata in dai kana addini da ya kamata to za ka ɓaci ya ga ya kamata a ce mutum irin manzon Allah ba za a yi masa wani biki ba na tunawa da rana haihuwar shi a ganinsa ba fa a shari'a ba ba aya ba hadisi ba don haka sai ya yanka saniya ya yi abinci ya kira mutane aka ci yanzu ya zama ya kirkiro sunna mummuna man sanna sunnatan sayyi'a dan ba a sa shi ba duk wanda ya kirkiro bid'a sunna mummuna ya kirkiro saboda sunna ce mummuna ba wanda ya aike shi kuma yau abin ya koma wani abu kuma ka dauki wannan maulidin muna yara in ana maulidi za a zo a karatun qur'ani duk ba haka aka yi ba a karatun qur'ani a kwana ana zikiri ko amma yanzu ana maulidi me ake yi maza da mata ai duk kun gani shekarun baya nigogin manzan Allah wasu 'yan iskan duniya wasu ne nigogin manzan Allah kai ka san annabi ba ya da niga a annabi ba ya da niga an yi guragun manzan Allah makafin manzan Allah 'yan dakon manzan Allah nigogin manzan Allah mashayan manzan Allah wannan izgili ne wannan rashin kunya ce da rashin ɗa'a ga annabi Muhammad ba daidai ba ne kuma su malaman suna gani ba za su fito su tsawata ma waɗannan yara ba sannan ga fasadi ga barna in aka zo wajen maulidin nan haɗuwar maza da mata da shegantaka iri-iri ina wannan matar da aka samu daga ina ne ta kwashi jiki ta tafi gombe ai kaga to nan fallasa da ta musu har gombe an ba wai ta je maulidi gombe mace fa sun ce karatun matan aure haramun ne amma yawon maulidi da yawon kawala haka shi ba haramun ne ko ba haka ba mace ta kwashi jiki daga nan ta tafi yawon maulidi su wai suna nan kwance a gida sai kawai maza suka shigo masu wai wani mutum ana kiransa ne annabin gombe haka suke yi kuma amma gashi ya zo wajen mace zai aikata abin da ba ya shi ba dole ne maluman da suke jagoranta waɗannan yara tunda mu in mun faɗa ba saurare za su yi ba ko ba ka ba tunda mu ba ma cikin wannan tafiyar to waɗanda suka yarda da ku ku fito ku fidda yaran nan cikin bata ku gaya musu wannan abin ba addini bane son annabi yana da iyaka abubakar ko yaya ka taɓa darajar annabi za ka ga ɓacin ransa kafirai suka taru adadi mai yawa mai dukan annabi a kaya yana dukan shi mai dukansa a jiki an taruwa annabi an rufe shi abubakar ya yunkure ya zo duk taron jama'an nan sai da abubakar ya yunkure ya watsar da su gaba ɗaya zubar da su yana cewa a taqatuluna rajulan an yaqula rabbi allah za ku kashe mutum kawai dan ya ce ubangijinsa ne allah abubakar baya tsoro wajen kare daraja annabi amma bai taɓa zuwa wata rana yana kiɗa yana waka ba mu gaya wa kanmu gaskiya to irin waɗannan ayoyin duk wannan barnar da waɗannan matasa suke a maulidi ba ta kai illar wannan malamin da ya kawo wannan aya a matsayin aya maulidi ba domin da bai kawo musu wannan ayar ya musu ƙarya ba da ba su ɓace ba kuna ganewa fa amman ladina fi qulubihim zaygun waɗanda suke da karkata a zuciyarsu fa yattabi'una ma tashabaha sai kaga sun koma suna bin abin da yake da rikitarwa wanda ba a iya fahimtar ma'anarsa sai an yi bayani me ake nufi da wannan aya sai an yi bayani sai ce to wannan aya tana nufin kaza idan da ka san yadda 'yan shi'a suke da alkur'ani wallahi malam abin sai sa ka kuka eh Allah ta'ala ya kira wannan al'umma ta annabi Muhammad ya ce kuntum khaira ummatin Allah ce kuntum khaira ummatin you are the best umma best umma suna al'umma na Muhammad al'umma mafi alheri haka Allah ya kira mu sai suka ce a yan shi'a fa a suka ce abinda ake nufi kuntum khaira a immati wai ana magana ne da iyalin gidan annabi kuntum khaira a imma kaga ummatin da a imma in mutum bai san qur'ani ba sun riga sun bugar da shi kuntum khaira ummatin da kuntum khaira a immatin zama muna ganewa shi yasa ka karanta littafin da ake ce a shi'atu wa tahrifil qur'an yan shi'a da yanda suke karkatar da ma'ana alqur'ani duk wanda bai imani da Allah ba zuciyarsa akwai bishibishin munafunci akwai karkata shine Allah ce fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga alfitnati saboda neman tsoma mabiya cikin fitina wa ibtiga a ta'wilihi da neman son sai an fito da tawilin alqur'ani sai an karkatar da alqur'ani wa ibtiga a ta'wilihi da neman karkatar da shi amma masu imani suna cewa amanna bihi kullum min inda rabbina kuma wannan abin dole mu gaya wa kanmu gaskiya musamman yadda muke da hauhawa na miyagun ƙungiyoyi kama tun daga ƙungiyoyin tatsini an san tatsini yan kalakatu kaga da yadda aka kwashe da su a ƙasar nan wala har yanzu ba su daddara ba suna nan suna hado haɗo ƙarfinsu kuma wallahi suna da shirin suna da shirin dawowa saboda su mutane ne fitinannu haka shi'a suke mutane ne fitinannu jama'a muna ganewa mu rika sana abin da muke yi ko da ba ka yin ɗariƙa to za ka ba ɗariƙa shaida cewa a tafiya su babu neman faɗa a zahiri ana ganewa a ce ƙungiyar ɗariƙa suna faɗa da gwamnati a'a in ka ji faɗa da gwamnati 'yan shi'a ne da 'yan tatsi ne masu kiran kansu ƙur'ani ƙarara to babu wanda ya fi su yanzu da za ka je ka yi muƙabala da ɗan ƙala ƙato zai ta kawo maka ayoyi ne barkatai ba zai bari ka yi magana ba kamata in ya kawo ayar a tsaya a tattauna iliminta na hawunta da balaganta da abinda ta zo da shi na ilimi a cikin da ayar ta sa gaba amma zai ta kawo ayoyi ne kawai babu tsayawa amma rasa gane me ake ai Allah ya ce kaza Allah ramma Allah ya ce kaza ya ta kawo aya babu natsuwa shi yasa idan zaka tattauna da su dole ka taka mutum birki a samu tahdidu mahallun niza akan me muke tattaunawa ni na ce ba za a iya yin addini ba sai an hada da hadisan manzan Allah ko ba haka ba kai kuma ka ce za a iya yin addini da alkur'ani kadai ba tare da an kalli hadisi ba yanzu wannan shine eh, topic of discussion ɗinmu ko ba haka ba shi za mu yi magana a kai kar ka shigo mana da wani abin da ba shi ba kawai ka tabbatar da abin da ka kara abin da kake karewa ni ma in kara abin da nake karewa a bani minti goma in yi magana a baka minti goma ka yi magana a bani awa ɗaya in yi magana kai ma a baka awa ɗaya ka yi magana idan ka tambaye ni in baka amsa idan na tambaye ka ka bani amsa jama'a ba shi bane da Allah ta'ala ya ce mu yi sallah a cikin Qur'ani ina ya ce mu yi raka'a hudu to yanzu ni ba yawan ayoyi nake so ka kawo min ba qur'anin nan ka iya na iya gaya min kawai ayar da Allah ya ce mi raka'a hudu ko raka'a uku ko raka'a biyu ko raka'a daya a ina ne idan aka cikin natsuwa ya san ba zai sha ba ko ba haka ba ya nuna inda Allah ya ce ai raka'a kaza sai ce maka ai tunda Allah ya saukar da sallah ya saukar da ita da iyata dan haka waɗanda aka saukar mawa su suka iya yin sallan sai na gaba suka gani sai na gaba suka gani ce alhamdulillah hadisin kenan ai annabi ya ce ku yi sallah yadda ko ga ina yi dama haka nake so ka dawo kan hadisi ko ba hadisin kenan ba hadisin kenan ai wanda ya rayu tare da annabi ya ce wata rana muna zaune abu kaza ya faru sai annabi ya yi kaza shine hadisi yanzu nan akwai wa'inda suke da shekaru wani zai iya baka labarin rayuwar da ya nan kusa da saddauna don Allah ya halatta ni in kare tashi ni da ban zo lokacin ba zan kare tashi abin da ya gani ya gani don haka yana da ikon ya bada labarin abin da ya gani to sahabbai ba makafi bane ba kurame bane sun zauna tare da annabi sun ga abin da suka gani labarin da suke bayarwa shine hadisi labari ne suke bayarwa na abin da suka gani iyakata kenan ba wannan ba Allah ta'ala ya ce mu yi ɗawafi a ɗakin ka'aba haka ne idan ɗan ƙalaƙato ya zo wannan shine ɗakin ka'aba sai ɗan ƙalaƙato ya sa ɗakin ka'aba hannun dama zai yi dawafi haka sai in ce a'a dakata ina Allah ya ce ka sa ɗakin hannun damanka in ya fasa ya sa ɗakin hannun hagu sai in ce ina Allah ya ce ka sa shi hannun hagunka duk sai ka bani aya a ƙur'ani nake neman aya ni a hadisi ina da inda annabi ya ce a yi don haka ma bani wahala eh ina da yadda annabi ya yi a hadisi ni ban wahala amma kai nake so ka kawo min aya da ta ce a mai da ɗakin ka'aba hannun hagu ko a mai da shi hannun dama nasu qur'ani sannan daga daidai ina ke fara dawafi daidai makamu ibrahim daidai bakin kofar ɗakin ka'aba daidai ina ke fara dawafi sannan dawafin nan guda nawa za a yi ina alqur'ani ya ce a yi dawafi zagaye bakwai in ka ce a ah, dama Allah bai ce a yi bakwai ba to ɗaya ya ce a yi ina ya ce a yi ɗaya nawa ya ce a yi sai ka faɗa ko ko in tayi sai na faɗi eh? in tayi sai na faɗi ko sai na gaji ya jama'a yayin da mutum ya ɗauko abin da bai bullewa sai ɗora kansa cikin fitina to yanzu wannan yan tatsi ne muna da su da yawa suna ta yaduwa a ƙasar nan suna raba mutane da sunnar manzon Allah kuma da alqur'ani suke amfani fa amman ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ta'wili يعلم تأويله إلا الله باب وند babu wanda ya san القرآن ma'anar الله sai dai Allah ta'ala shine ainihin masani so don haka ya ku yan uwa neman fitina da suke yi wato al-idlal li atba'ihim neman ɓatar da mabiyansu ihaman lahum suna nuna wa mabiyan nasu annahum yahtajjuna ala bid'atihim bil qur'ani wai suna kawo hujja da alqur'ani wurin kare bid'o'in da suke aikatawa wa hadha hujjatun alaihim la lahum hujja ce akan su hujja ce akan su jama'a hadisan manzon Allah dole sai an yi aiki da su ana ganewa hadisai akwai inda Allah ta'ala ce ku yi sujada ku yi ruku so in ka zo sallah sai ka fara sujada an ka dago kai ruku eh haka ake nufi da Allah ta'ala ya ce a raba gado ya ce idan kana da ɗiya mace tana da rabin dukiyarka ɗiya mace ɗa namiji zai iya kwashe dukiya duka amma ɗiya mace tana da rabin dukiya sai kuma ya ce in kana da 'ya'ya mata fiye da biyu suna da 2 over 3 biyu bisa uku amma sai bai faɗi gadon 'ya'ya mata biyu ba kenan ka a basu babu inda Allah ya ce in mutum ya mutu ya bar 'ya'yansa 'yan mata guda biyu ba inda Allah ya faɗa da Allah ya zami da ɗanta zine a nan wurin can da Allah ya ce sama da biyu suna da biyu bisa uku cikin dukiyarsa ba sai mun kawo aya ba saboda lokaci sama da biyu Allah ya ce in 'ya'yanka mata sama da biyu ne suna za a raba dukiyarka uku a ba su kaso biyu su je su raba tsakaninsu idan mace ce ɗaya ta kaɗaita ita kaɗai ita kaɗai ta kaɗaita to sai a ɗauki rabin dukiya a bata ta ci rabin dukiya a matsayin ta na wadda ta kaɗaita guda biyu ba a ina za a samu kenan babu wallahi duk yadda ka kai da hadda qur'ani ko mun gangaren ɗinka ba ka ya kawo wannan ayar dan ba ta ka ko san mutum bai kawo abin da ba shi ko ya zami mu warware matsalar sai mun koma gidan annabi muhammad wata mata zamanin manzan Allah ta zo ta ce ya Hata ne binta sa'ad waɗannan 'ya'ya mata guda biyu 'ya'yan sa'ad ne sa'ad sahabinka almajirinka ku ma aka an kashe shi tare da kai a wurin yaƙi aka kashe shi tare da kai yana kama maka yana taya ka yaƙi sai ta ce wa inna ammahuma kada aka zama lahuma yanzu babbansu wan babansu ko kanin babansu ya kwashe dukiyar yaran bai bar masu komi ba sai ya rasulullahi ba zan iya aurar da yaran nan ba sai ina da yan dukiya a hannu yanzu ya zan yi sai annabi ya ce ni ma ban da yadda za a yi amma ki je Allah zai yi hukunci annabi bai ce ni zan yi hukunci ba a'a ki je Allah zai yi hukunci sai Allah ya saukar da wannan aya yusikumullahu fi auladikum zuwa ƙarshe da Allah ya saukar da wannan aya yusikum Allahu fi auladikum sai annabi ya ce a kira matan nan a cikin wannan aya Allah ya ambata karara gadan diya mace kwara daya da kuma sama da biyu in aka ce kira mun mutane sama da biyu da Allah nawa zaka kira eh a'a sama da in aka ce sama da biyu sama da biyu daga nawa ya fara uku zuwa sama ko to sai annabi ya ce a kira matan nan sai ya ce umma ummuhu mathumun ina dukiyar nan da ke wurinka na mahaifin yaran nan yace tana na ya rasulullah yace ka sata ka ba mahaifiyar ɗaya bisa takwas an gane ai ƴaƴan shi mata ka ba su biyu bisa uku fama baƙiya ɗan abin da ya rage fa huwa laka shine naka saura ne naka saura ai kun san saura ka ta san ko ina saura bai da daɗi eh, ko ba haka ba dalilin ma da ya ci saura dan ba ɗa namiji inda akwai ɗa namiji a cikinsu wan uba ko ƙanin uba bai da komi jama'a ko muna ganewa wallahi duk ƙala ƙatoncinka duk ta ka baka iya warware wannan matsala sai ka koma gidan manzon Allah kuma hakan zai faru mu zo mu maka tsuru tsuru yawa kai mana waye ku ce a'a muna ganin ka wallahi eh cikin mu na akwai yan boko akwai yan karatun addini ko kowane bangare don haka ba wayo za ka yi mana ba ba mu aya karara tun da kai dan qur'ani karara ne kai mu muna son aya karara idan ko ba ta malan dole a dawo hadisi muna ganewa kaga yanzu wannan matsala da ta faru annabi ya warware menene sakon da yake ciki ya nuna mana da 'ya'ya biyu mata da 'ya'ya uku mata da 'ya'ya hudu mata duka suna cin 2 over 3 ne shine gadon su amma ba mu gane haka ba sai a hadisi magana ta ƙara bayyana shi ne amfanin hadisi idan aya ta shige maka sai hadisi ya shigo sai ya warware maka shi yasa Allah ya ce manzon mu annabi Muhammad ya ce wa anzalna alayka zikra litubayyana lin-nas anzalna ilayka litubayyana lin-nas ma ce wa manzon mu annabi Muhammad Yace mun saukan maka da wannan alqur'ani litubayyana linnasi don kai wa mutane bayani ana ganewa shi aka aiko da saƙon zuwa ga duniya wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira yazo duniya da saƙon Allah litubayyana linnasi ma nusila ilaihim don kai wa mutane bayanin abin da aka sauka musu yanzu wane ne yake da alhakin yin bayanin alkurani annabi muhammad kaga kai dan kala katu baka da hurumi tunda ba kai ne annabin ba kuma gaba ba annabi ne aka ce litu bayyana linnasi to yayi bayanin yayi mana suna ina suna cikin hadisai kuma sannan idan mutum ya mutu ba ya da diya sai jika diyar ɗansa ina ne Allah ya ce ga gadonta kawo aya diyar ɗa ‘yar ɗa mutum ya mutu bai da ɗa amma yana da jika wanda ɗansa ya haifa wato 'yar ɗansa kun gani jikarsa da ɗa namiji ya haifa me ya gadonta ayan nan dai babu ita ƙura'ani. kai dai ba za ka iya kawo ta ba eh? to amma in ka koma sunna gadonta shine rabin dukiya tana tsayuwa matsayin ya ko ba ka ba inda babanta ne zai ci dukiya duka dan namiji ne to tunda ba namiji yanzu mace ce ya haifa ita za ta ci rabin dukiya in ta kadaita sannan akwai akwai hajabu hajabun nan akwai hajabu hirman akwai hajabu nuqsan duk ba akwai ba akwai karewa karewa ta hana ka gado gaba daya inda wane to wane ba zai gado ba inda wane wane ba zai gado ba inda wane wane ba zai gado ba sannan akwai hajibu na rage wa mutum karfi kamar misali mutum ya mutu yana da ɗa maimakon matarsa ta samu ɗaya bisa hudu sai ta koma 1 over 8 ɗaya bisa takwas shi yasa annabi ya ce ma wancan ka ba uwarsu ɗaya bisa takwas don mamaci na da 'ya'ya 'ya'yan ne suka rage mata ƙarfi suka maida ta ɗaya bisa takwas kamar yadda uwa take kare 'ya'yanta ta hana su cin gado a wasu lokuta malam wannan karatun gadon da kake ganin sa dole sai an koma hadisai duk mutum ya ce zai yi tatsi ne zai yi kalaka to yana ɓata kansa lokaci jama'a muna ganewa yana bata kansa lokaci aqida ce da take yaduwa cikin mutane da sunan cewa ai da aka shigo da hadisai ne aka shiga rigima a'a ba ma cikin rigima muna cikin kwanciyar hankali in ka ga mutum a rigima shi ya sanya kansa mu ba cikin rigima muke ba jama'a muna ganewa muna cikin kwanciyar hankali ko muna cikin eh, wato natsuwa to haka sauran aƙidu da mutane sun san sharrin aqidar shi'a hatta alƙur'anin nan ba su yarda da shi ba su a gurinsu alƙur'ani aya dubu goma sha bakwai kuna gane ha aya dubu goma sha bakwai kuma a wurin 'yan shi'a aliyu annabi ne kuma a cikin ƙur'anin su wannan aya take da take nuna aliyu annabi ne ya ayyuhallazina amanu aminu bin nuraini ma. Ya yatluwani alaikum ayati wa kuma azaba yawmin azim nurani ba'dahuma min ba'din wa ana samiul alim in baka sani ba sai in ja maka sallah da wannan ayar kuma ba ayar ba ce wallahi an ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani aminu bin nuraini ku yi imani da haske biyu haske annabi muhammad da haske annabi aliyu anzallahu ba duk mu muka saukar da su ya tuluwa ne alaikum ayati su biyun suna karanta muku ayoyin mu annabi muhammadu da annabi aliyu haka yake addinin shi'a ya tuluwa qur'anin shi'a kofin qur'ani shi aka neme shi zaga wannan aya yatluwa ne alaikum ayati wa yunzirani kum azaba yawmin azim nurani ba'dahu ma min ba'din wa ana samiu alim dan haka suka tuhumci sahabbai cewa sahabbai sun rage alkur'ani ayoyin da suka yi bayanin falalar fatima da falalar kaza me yasa muke ba mutane wannan misalin wani lokaci zaka ji an ce miyagun aqidu ko ba haka ba baka san dalilin da aka faɗi haka ba yanzu kai tun da ka san yan shi'a ina ka san sun gina masallaci suna koya mutane addini masallacin yan shi'a idan suka tashi zanga-zanga a area 10 ba za a san za su zanga-zanga ba ba sanarwa ba neman izini ba ruwansu da ciyaman su ba su da shugaba a duniya sai dai shaidan su haka suke za su yi wa juna waya da text sai su haɗa a masallacin nan da an sallama masalla sai ɗaya tashi sai ce Allahu akbar sai ɗaya bulla ce Allahu kafin ka ankara su ruɗa masallaci a kira 'yan sanda to shi ɗan sanda kila in ya muri ne ko dan benue ko dan niger delta bai iya tantance dan shi'a da wanda ba dan shi'a ba don haka da ya ga an ruda shi sai ya sako bindiga tush kawai kan mai uwa da wabi ba haka suke yi ba su tada fitina a kashe wanda bai ji ba bai gani ba wannan matsalar fa duk wanda ya san sanda aka fara tun daga muslim brothers har yau cikin fitina yake ba a daina ba kawai da suka damu bayan allah ne akwai wani dan uwa yana gaya min gidansa yana gelle su inda gidan malamin su yake layin a nan yake idan kai dare kamar goma sai dai ka je waje ka kwana amma ba za ka gidanka ba in dai malam ya riga ya shiga gida a wani addinin aka ce in na shiga gida kada wani ya shigo duk gidajen to in sai gidajen unguwan mana wannan musulunci ne haka suke takurawa jama'a har sai da Allah ya hada su rigima su da sojoji sojoji suka yi maganin su sai aka dan samu sauki domin in kana zalunta jama'a Allah zai kawo wanda zai maganin ka watan wata rana addini ne wanda Allah bai saukar da wani dalili a kansa ba kuma wallahi da aka ce suna zagin sahabbai wallahi ba ƙarya ba ne akwai kasasuwa da hausa da hausa eh malaminsu yana cewa Allah ya tsine wa abubakar da umar wallahi azim wallahi azim kasasuwa da hausa na larabci wannan ga sunan ko kwanan baya na tura wani wani ya zo musulunta ana musulunta da shi wurin malaman su fa na shi'a asalin shi'a sosai na iran sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah wa ashhadu anna aliyya waliyallah in ka gama wani sai ce wa ashhadu wa ashhadu anna ababakarin anna ababakarin wa aisha wa aisha wa hafsa wa hafsa kaza kafiran finnari sai ka shaida kafirai ne kuma suna wuta sannan ka musulunta a kai ne dai kafiri da ya faɗa kan ce a'a ban kai ne kafiri ko ba ka ba ya za a in ce abubakar kafiri ya za a in ce wa ummu na aisha kafira duk wanda baya son aisha annabi ne baya so an tambayi annabi duk duniya wa kafi so cikin mutanen duniya sai ce aisha sai aka ce cikin maza ya ce babanta kai malam maso uwa ya so 'ya'yanta ko ba ka ba abubakar ya samu gida aljanna idan kana da basira maimakon faɗa da shi ka haɗa kai da shi domin an ce almar'u ma amana habba yawmal qiyama mutum yana tare da wanda yake so ranar tashi alqiyama saboda son abubakar sai a ce sai ka ce a kai ni wurin masoyina sai a ɗauke ka kai ka wurin abubakar cikin aljanna za ka yadda ka fito abubakar yana yana da garantin aljanna umar na da garanti abdurrahman dan auf akwai garanti usman dan affan yana da garanti usman da suke yawan zagi ba wanda suke ki kamar usman shi ko wannan usman saboda aikin da yau musulunci sai da ya sa annabi kuka ruwan da musulmi za su shaya gagara ruwa ƙotar ruwa annabi yake cewa wa zai sai bi'ir roma Rijiyan nan ta yahudan nan ya kauda mana wannan bakin ciki allah ya bashi aljanna usman ya je ya ce nawa rijiya da izgili wannan bai yawa rijiya kudin tsiya usman ya ɗauko kuɗin zai bashi ya ce ya fasa sai dai a sai rabin rijiya usman ya ce sai damar rabi di yadda kake so ka raba ni dai ka ba rabin mu dai sai rijiyar aka sai da rabin rijiya ya za a raba ce a yau ka sha ruwa gobe sha ruwa ranar usman sai ce kowa ya ɗibi na yau da na gobe sai bai hude ga ba a siya ruwan ma ba a siya sai ya dawo ce kai usman ya cika mai kuɗin kawai ya riƙe rijiya saboda wannan aikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce gafara allah laka ya usman ya kai usman allah ya gafarta maka ma sararta wa ma alanta, abin duk da ka bayyana na sabo da wanda ka ɓoye da abin da ka yi da wanda za ka yi da nan gaba duka ina roƙa maka allah ya gafarta maka kada allah ya kalla wata rana da usman yau musulunci aiki yau musulunci aiki sai annabi ya ce allah ya ce in gaya maka ya usman ma darra usmana ma fa'ala ba da yau daga yau duk abin da usman ya ga dama ya aikata allah ba zai kalla ba in ya ga dama daga yau ya ta kafirci in ya ga dama daga yau ya ta dutse yadda zai yi duk abin da zai na sabo ya je ya tsula tsiya amma wallahi bai taba saba wa allah ba ko da aka kashe shi ya mutu ne na karanta qur'ani daga wannan lokaci sai ya koma jin kunya allah abinda Allah ya mai sai koma jin kunya Allah abin da yake yi dama in yana yi sai bari ya dawo ya natsu ya zama baya yin abin da ya saba wa Allah ka san idan mutum ya samu dama sai lalace to shi da ya samu dama sai ya kara mai jaruwa Usmanu almajirin manzon Allah shi kadai ne wanda Allah ya masa falala ya auri 'ya'yan annabi guda biyu wai tambaya shine kiyayya da waɗannan mutanen me zai kara maka eh Na dalilin kiyayya ba ba abin da suka yi abin da yasa kaga kai din ma muna kin ka dan kin waɗannan ne inda baka kin su mu ba ruwanmu da kai amma wallahi duk mai kin waɗannan mutanen wallahi ba mu son shi ana ganewa duk mai kin abubakar mu dai ba mu son shi wallahi wannan abin da muke gani nassin qur'ani Allah ya ce waɗanda suke da ciwo a zuciya to suna bibiyan ma tashabaha minhu abinda suke ganin wato ya ainihin likitar na ainihin cikin alkur'ani ina ga kama akwai kwantaccen hadari ya kamata sai mu tsaya nan gobe insha Allah sai mu tashi daga wannan gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh